muke so darajar da namiji dan da hawa hawa aure muke raba ya da umma idan ka cire mana mutuwa aure tsararin gidan mijinta su zama abokan shawara aure tsayuwar aure da daɗi ni ma rana na zuwa aure da sunnar manzo kuma aure ta goma shin babba da yaro a madadin iyalan gidan margayi malam umar liman da na alhaji yahaya mai farar gira suna farin cikin gayyatar yan uwa da abokanan arziki zuwa wajen addu'ar daurin auren 'ya'yansu usama umar liman da amaryarsa zainab abubakar yahaya wanda za a yi a ranar talatin ga watan disamba shekarar uku, daidai kusa da gidan margayi aa master da ke ikoro tudun wadagusau da misalin karfe 12

உலகத்தை